yanzu haka dai ayyuka masu satar mutane domin neman kuɗin fansa na fa ƙara ƙazanta a jihar taraba da ke arewa masu gabashin najeriya lamarin da ya kai har a nan jalin gwafa da jihar jama'a ba su tsira ba kamar yadda ya faru a bakin bankin zenith inda aka yi awon gaba da wani matashi mai kimanin shekaru 28 da haihuwa ko da yake daga bisani an matsince shi a wani ƙauye da ke kusa da garin numan a jihar adamawa A ina aka same shi? After Numan. Sun jefa da shi ne ko dai ya kai? A sun jefa da shi ne kawai. Wallahi Haji Ibrahim abubuwan da yi jami'an tsaro su sa ido. Wannan abubuwan yana yawan faruwa in fito bankuna in ka kafi ka fito bankuna a zuwa ka ba hura ma wani wani wani abu kawai ka rasa inda kake a ji a kwashi kuɗi da kai wannan abu ya sha faruwa. Bincike na ko nuni da cewa yawaita makamai a hannun jama'a shine ma haifar da yawaita ayyukan ta'addanci kama daga Boko Haram sace mutane wato kidnapping da kuma ayyukan tsageranci a yankin Neja Delta da ke da albarkatun mai a Najeriya kuma waɗannan matsaloli ne ma ya sa yanzu ake samun hayyafar kungiyoyin sa kai na yan banga domin su kawo al'umma ɗauki da kuma taimakawa jami'an tsaro to sai dai kuma tuni ma aka soma kokawa game da wasu kungiyoyin da suka hada da nauni mai yaƙi da bata gari a jihar Taraba da ake wa lakabi da Shehu Musa Aljan batun da koyi sa rundunar 'yan sandan jihar soma bincike akan irin waɗannan 'yan sa kan Sifi Yakubu Baba Sunana kwamishinan 'yan sandan jihar taraba wanda tun farko mako ya yaba da ayyukan aljan ya ce fa akwai wani hanzarin da ba gudu ba a yanzu to aljan kokarin da yake yayi a wasu wurare shine yasa aka kawo shi na sami labari ya zo ya kakkama barayi ya kakkama makamai a hannun barayi ya kawo in ya ma nuna maka hotunan da na zo na samu wanda aka ce shi ne ya kawo to amma na sami koke-koke a kan shi don na iya tunawa wasu sun zo nan gabana suna bani labari a kan shi to ni kuma na ce to lailai ina so yi dan bincike a kan shi sautari ma akan zargi irin waɗannan kungiyoyin sa kan ne da wuce makaɗi da rawa wajen yankewa wanda ake zargi hukunci ta hanyar ɗauri da ma sauran nau'in azabtarwa to koya masana shari'a ke kallon ayyukan irin waɗannan kungiyoyi a yanzu barista Idris Jalo wani lauya ne mai zaman kansa ya ko bayyana abin da doka ta tanada su yan sanda suka iya amfani da wasu mutane don su cimma burin da doka ta ba su amma babu dokan da ya ba wani daban ya kama mutum ya ajiye shi ya hukunta shi akan laifi kan kowane laifi ne sai idan ya kai ma hukuma wa'annan mutane da yan sanda su iya amfani da su ma dole su inda sun kama mutum su kawo ma yan sanda a take yan sanda take da hakki su yi bincike a kai sannan su kai su kutu ko kuma su tura su eh, ma'aikatar shari'a amma babu dokan da ba wani mutum farin kaya haka kawai duk laifin mutum an harka kama wannan ya zama eh, zalunci ne sannan baya tsarin doka sam sam ya kamata kuma hukumar yan sanda su dauki mataki a kai don zai zama akwai hazari ya ci eh, ko kungiyar loyi hatsari ne ba shi ma da yake zokaci kan wannan batu dr bawa abdullahi wase wani masani haka tsaro a najeriya na mako ganin akwai buƙatar hukumomin tsaro a najeriya da suke gudanar da bincike akan samu watan basira daga gurin jami'an tsaro waɗansu su shi don burtu su zo su ce za su taimaka musu a alhali kuma suna yi ne don su nemi kariya su sauya kamanni an ji masu koma su je su yi barnan su zo su bugi kuma su tafi da jami'an tsaro suka ga wani ya zo ya ce zai taimaka to shi ma karan kansa ba tare da ya sani ba ya zama a tambayi tarihinsa na farko yaya yake zama yana zama bilaki da gaskiya ne ko mara gaskiya na biyu kuma a tabbatar cewa ba shi da wani tarihi wanda ya nuna shi ma mai barna ne to idan ba a yi haka ba za a yi kiso da kwarkwata. Dr. Ba Abdullahi Wasaki na wani masani haka tsaro a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.